Markus Sura goma sha biyu Sai Yesu ya fara musu magana da misalai, ya ce, Wani mutum ya yi gonar inabi, ya kewaye ta da katanga, ya haka wurin matsewar ’ya'yan inabin, ya kuma gina ɗaki mai gadi, ya ba waɗansu manoma hayar gonan, sa'an nan ya tafi wata ƙasa. Da lokacin girbin inabin ya yi, sai ya aiki wani bawansa. wurin waɗanda suka karɓi hayar gonar domin ya karɓo masa waɗansu ’ya'yan inabi daga gonar, amma yan ayar suka kama shi suka yi masa duka suka sallame shi hannu ofi, sai ya sake aikar musu wani bawa, suka bugi wannan mutum a kai suka yi masa wulakanci, ya sake aikar wani, wannan kuwa manoma suka kashe shi, ya aika waɗansu kuma da yawa, manoman suka duki waɗansu. suka kashe waɗansu, har yanzu dai yana da sauran mutum ɗaya, wato ɗansa, wanda yake kauna, a ƙarshe ya aike shi wurinsu, yana cewa, Ai, za su ba na girma, amma ’yan ayan nan suka ce wa juna, Yauwa, ga wanda zai ci gadon gonar, ku zo mu kashe shi, don gadonsa ya zama namu, sai suka kama shi, suka kashe shi, suka jefar da gawar a bayan katangar gonar. Yesu ya tambaye su, ya ce, To, me mai gonar nan zai yi? Ai, zai zo ya allaka yan ayar nan ya ba da gonar ga waɗansu. Ashe, ba ku taɓa karanta wannan rubutacciyar maganar Allah ba, don a rubuce yake cewa, Dusen da masu gini suka ki, shi ne ya zama dutse mafi amfani a gini. Wannan yin Ubangiji ne, abin mamaki ne kuwa a idanunmu. Sai shugabannin Yahudawa suka nemi hanyar da za su kama shi, don sun gane a kansu ne ya yi misalin, amma suka ji tsoron jama'a, domin haka suka bar shi suka tafi. Ana nan, sai aka aika waɗansu farisiyawa da mutanen Herodus domin su sa wa Yesu tarko a cikin maganar da zai fada, da suka iso. suka ce masa malam mun sani kai mai gaskiya ne mutane duk ɗaya ne a gare ka gama ba ka nuna bambanci tsakanin mutane kuma kana koyar da hanyar Allah a cikin gaskiya kana gani daidai ne mu biya wa kaisar wato babban sarkin roma raji ko a'a mu biya ko kada mu biya amma yesu ya gane munafuncinsu ya ce musu me ya sa kuke gwada ni, ku kawo mini kuɗin da ake biyan araji da shi. Sai suka kawo masa, sai ya ce musu, Hoton nan da sunan nan na wane ne? Suka ce masa, Na Kaisar ne. Sai Yesu ya ce musu, To, ku ba Kaisar abin da yake na Kaisar, ku kuma ba Allah abin da yake na Allah. Sai suka yi mamakinsa kwarai. waɗansu sadukiyawa suka zo wurin Yesu, su ne suke cewa, wai ba tashin matattu, suka tambaye shi suka ce, Malam, Musa ya rubuta mana cewa, idan ɗan uwan mutum ya mutu, ya bar matarsa ba ɗa, dole ne mutumin ya auri matar, ya haifa wa ɗan uwansa ‘ya'ya. To, akwai waɗansu ‘yan uwa maza guda bakwai, na farkon ya yi aure. ya mutu bai bar ɗa ba, na biyun kuma ya aure ta, shi ma ya mutu ba ɗa, na ukun ma haka, haka dai duka bakwai ɗin ba wanda ya bar ɗa, a ƙarshe kuma ita matar ta mutu. To, a tashin matattu za ta zama matar wane ne a cikinsu, gama duk bakwai ɗin sun aure ta. Sai Yesu ya amsa, ya ce musu, ai, tunaninku ba daidai ba ne, don ba ku san rubutacciyar maganar Allah ba, ba ku kuma san ikon Allah ba. Lokacin da matattu za su tashi, maza ba za su yi aure ba, mata kuma ba za a ba da su ga aure ba, amma za su zama kamar mala'ikun da suke cikin sama ne. Game da tashin matattu kuwa, ashe, ba ku taɓa karanta wannan a littafin Musa ba, don an rubuta cikin labarin. karamin itacen da ya ci wuta cewa, Ni ne Allah na Ibrahim, da na Ishaku, da kuma na Yakub, shi ba Allah na matattu ba ne, amma na masu rai, kun yi babban kuskure. Wani malamin koyarwar Musa ya zo ya ji suna muhawara da juna, da ya lura cewa Yesu ya ba su amsa mai kyau, sai ya tambaye shi ya ce, Wace doka ce mafi girma duka? Yesu ya amsa, ya ce, Mafi girma ita ce, ku ji, ya jama'ar Isra'ila, Ubangiji Allahnmu, Ubangiji ɗaya ne, sai ka kaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka, da dukan hankalinka, da kuma dukan karfinka. Mai biye da ita ita ce, ka kaunaci makwabcinka kamar yadda kake kaunar kanka, ba wata dokar da ta fi waɗannan girma. Sai malamin koyarwa ya ce wa Yesu, daidai ne ka faɗa malam, Ubangiji ɗaya ne, ba kuwa wani sai shi, a kaunace shi kuma da dukan zuciya, da dukan tunani, da dukan ƙarfi, ka kuma ƙaunaci makwabcinka kamar kanka, ai, ya fi dukan hadayar kone-kone da yanke-yanke girma. Da Yesu ya ga yadda ya yi masa magana da hikima, sai ya ce masa, Kana kusa da mulkin Allah fa. Bayan wannan kuma, ba wanda ya yi ƙarfin hali ya kara tambayarsa wani abu sa'ada yesu yake koyarwa a haikali sai ya yi tambaya ya ce yaya malaman koyarwar musa suke cewa almasihu ɗan dauda ne dauda da kansa ta wurin ikon ruhu mai sarki ya ce ubangiji ya ce wa na. zauna a hannun damana sai na sa abokan gabanka a karkashin kafafunka. Dauda da kansa ya ce da almasihu Ubangiji, To, yaya almasihu zai zama ɗa a wurin Dauda? Da jin irin wannan magana a bakin Yesu, jama'a suka ji daɗi a cikin koyarwarsa, Yesu ya ce, Ku yi hankali da malaman koyarwar Musa, su masu son sa manyan riguna suna yawo, suna so a gaishe su a kasuwa. suna so kuma a ba su wuraren zama masu daraja a majami'u da wuraren zama masu kyau a wurin biki. Su ne masu cin kayan matan da mazansu suka mutu, sa'an nan su yi doguwar addu'a don a gansu, ai, su za a yi musu hukunci mafi sanani. Yesu yana zaune a haikali wurin da ake zuba baiko, yana duban yadda jama'a suke zuba kudinsu a akwatin baiko waɗansu masu arziki da yawa suna zuba kudi mai yawa sai ga wata matalauciya wadda mijinta ya mutu ta zo ta zuba 'yan tagula biyu da ba su kai kobo ba sai yesu ya kira almajiransa ya ce musu gaskiya ina gaya muku Abinda matalauciyar nan wadda mijinta ya mutu ta zuba cikin akwatin ya fi na sauransu duka dukansu sun bayar daga yawan abin da suke da shi ne, amma ita kuwa daga cikin talaucinta ta ba da dukan komi, har ma dukan abin da take dogara da shi.